Fitowa Sura goma sha uku Keɓewar ɗan fari Ubangiji ya ce wa Musa, Keɓe mini kowane ɗan fari, ɗan fari wanda ya fara buɗe mahaifa a cikin Isra'ilawa nawa ne, ko na mutum, ko na dabba. Sai Musa ya ce wa mutane, Ku tuna da wannan rana, ranar da kuka fito daga Masar. daga ƙasar bauta, gama Ubangiji ya fito da ku da hannu mai iko, kada ku ci wani abin da yake da yisti, a wannan rana kuka fita, wato, a watan Abib, sa'ad da Ubangiji ya kawo ku cikin ƙasar Kan'aniyawa, Hitiyawa, Amoriyawa, Hiwiyawa da Yabusiyawa ƙasar da ya rantse wa kakanninku cewa zai ba ku, ƙasar da take zub da madara da zuma, za ku kiyaye wannan biki a wannan wata, kwana bakwai za ku ci burodi marar yisti, a kan rana ta bakwai kuma za ku yi biki ga Ubangiji, ku ci burodi marar yisti cikin kwana bakwai, kada a sami wani abu mai yisti a cikinku. ko a sami yisti a ko'ina a wurinku, a ranan nan kowa zai faɗa wa ɗanka, Ina yin haka saboda abin da Ubangiji ya yi mini sa'ad da na fita daga Masar, wannan abin tunawa zai zama muku alama a hannunku da kuma a goshinku cewa dokar Ubangiji tana a bakinku, gama Ubangiji ya fitar da ku. daga Masar da hannu mai iko, dole ku kiyaye wannan farilla kowace shekara a lokacinta, bayan Ubangiji ya kawo ku cikin ƙasar Kan'aniyawa ya kuma ba da ita yadda ya alkawarta muku da rantsuwa, ku da kakanninku, sai ku miƙa kowanne ɗan fari ga Ubangiji, duk ɗan farin dabbobinku na Ubangiji ne. amma a fanshi kowane ɗan farin jakinku da ɗan rago, in kuwa ba za ku fanshe shi ba, sai ku karye wuyansa, sai ku fanshi kowane ɗan farin daga cikin ’ya'yanku, a kwanaki masu zuwa, in ɗanka ya tambaye ka, Mene ne manufar wannan?’ ka faɗa masa cewa, Da hannu mai iko Ubangiji ya fito da mu daga Masar, daga ƙasar bauta, sa'ad da Fir'auna ya taurari zuciyarsa, bai yarda ya sallame mu ba, sai Ubangiji ya kashe dukan ’ya'yan farin ƙasar Masar, na mutum da na dabba, gaba ɗaya, domin haka nake yin hadaya ga Ubangiji da ’ya'yan fari maza da suka fara buɗe mahaifa, amma nakan fanshi dukan ’ya'yan fari na maza, za tă kuma zama alama a hannunku da kuma shaida a goshinku cewa Ubangiji ya fito da mu daga Masar da hannunsa mai iko. Ƙetarewar teku Sa'ad da Fir'auna ya bar mutane su tafi, Allah bai bi da su a hanyar da ta bi ta iyakar Filistiyawa ba. ko da yake wannan hanya ce ta fi kusa, gama Allah ya ce, In suka fuskanci yaƙi, wataƙila su canja, ra'ayinsu su koma Masar, saboda haka Allah ya kewaye da mutanen ta hamada zuwa Jan Teku, Isra'ila kuwa suka fita daga Masar da shirin yaƙi, Musa ya ɗauki ƙasusuwan Yusuf tare da shi. Gama Yusuf ya sa Isra'ilawa su rantse masa, ya ce, Tabbatacce Allah zai taimake ku, sai ku ɗibi ƙasusuwana tare da ku daga wannan wuri, bayan sun bar Sukkot, sai suka kafa sansani a Etam, a bakin hamada, da rana Ubangiji yakan ja gabansu a cikin al'amudin girgije domin ya bishe su a kan hanyarsu, da dare kuma a cikin al'amudin wuta domin ya ba su haske, domin su iya tafiya dare da rana. Al'amudan nan biyu, na girgije da na wuta, ba su daina yi wa jama'a jagora ba.